hudu da talatin da ɗaya daidai da talatin ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun wannan littafi mai suna salasu fatawa muhimma wanda lajinatu da'ima lil ilimi ilmiyyati wal ifta ta tattara wasu fatoyi guda uku masu matakan mahimmanci na farko butulani da'awati ila wahdatil adyan da wannan da ke cewa a taro a haɗe a mulmule a cure addinai waje ɗaya aiwai duk addinai ne da allah maraukin sarki ya saukar kuma allah ake kira allah ke bauta ma waɗannan hamshakan malamai masu bincike gane da abin da ya shafi ilimi mai zurfi da ba da fatawa sun tabbatar da cewa wannan ya saba ma da a wanda annabi ya zo da ita na musulunci kuma mun karanci waɗannan bayanai a karatattukanmu da suka gabata na biyu ta harimu bina'il ma'abidul kufuriya mithlul kana'is cewa haramun ne bari a giggina wajejen bauta na kafirci kowane iri ne a garuruwan musulmi kamar coci da dai sauransu wannan ma mun karanta bayani tsab a kan shi shugabanni kan ce ai suna bari ne saboda irin tsarin da ƙasan ke gudana a kan shi muku cewa muke a kasashen musulmi ne kawai wannan tsarin yake aiki sauran kasashe na kakare tsarin bai aiki a can su a can gina masallaci sai an yi rigima babba ballantana a ce za a gina wata cibiya babba da ta haɗa masallacin da makarantu da sauran abubuwa wanda arewa ma inda kafirai suke kaka gida ba kasafai suke bari musulmi su sakata suwala wajen gudanar da addininsu ba kai ke je da nisa makaranta ko masallaci na samurin katab da maryan kida da ta gina wani irin rikici ne ba a yi ba sun ce ba su yadda ba buɗe masallacin sai da suka tada hatsaniya magana dangane da islamiyya ne wannan za a gina a tacin a filin masallacin suka ce shi ma wannan ba su yadda ba ko mun gano wannan da kyau ko amma sai a zo garuruwanmu a ɗebi manya-manyan filaye su zo da maƙudan kuɗi daga waje a tatsu gwamnatocinmu wanda haƙƙinmu ne a ba su su gina manya-manyan wajejen ibada to wannan lajina mai eh, binciken ilmomi masu zurfi na addinin musulunci sun ba da fatawa da cewa wannan ba daidai ba ne duk shugaban da ya wannan sakaci ya ma addinin musulunci kafan ungulu ya tabbatar makafirai irin wannan dama to ya shirya haduwan shi da Allah a ranar gobe kiyama ranar da mulkin da daman da masu goyon bayan da dukiya da lafiyan da yake takama da shi sun koma hannun Allah sai yanda Allah ya yi da shi na uku shine a tahdhiru min wasa ila tansir tsoratar da musulmi dangane da hanyoyin da kiristoci suke bi suke sa musulmi su rudda suke gurbatawa da raunatawa da lalata addinin musulunci wanda a kan shi ne muke kan dabdalan karatu a jiya sai lokaci ya kure mana kai tsaye bayan da kuka ji bayanan da lajina ta yi na irin sakonni da ta samu na rubuce ta hanyar gidajen waya da kuma samun su kai tsaye da aka yi da bayanai da aka tuturo mawasunsu ya sa suka tsayu wajen fitar da wannan fatawa in kun manta ko in ce muku manta ba mun gabatar da wasu daga cikin hujjoji da ke bayyana irin ƙiyayyen da kafirai suke musulmi na daga ciki ayan nan na cikin sotul bakara da kuma ayan na cikin sota ali imran wanda mun yi bayanin sababin nuzul ɗinsu a jiya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to a yau sai lajina take cewa wa minal ma'alumi bidaha abu ne sarari karara a fili kowa yana sane da shi annal hadafa fi hazal hujum cikakken manufan kafirai na wannan ɗauki da suka yi huwa za'aza'ati musulmi na. shine ne raunata su kawar da aƙidan musulmi su jijjigo ta tun daga tushe su tumbuke ta su watsi da ita wa tashkikihim fi da kuma saka musulmi shakka cikin al'amarin addininsu tamhidan li ikhrajihim min al-islam saboda wannan ya zama shimfiɗa ne wajen fidda musulmi daga addinin musulunci wa igra'ihim bi itinaqin nisraniyati abari ma ya'rifu khat'an bitarshir ta hanyar da suke kokarin su nutsar da musulmin a waye gari musulmi ya rungumi addinin kiristanci ya koma yana boton cross a bisa gadan nan da suka gitta wanda kai tsaye kuskure ce wai ta hanyar yada bushara za ku ji ko a gidajen rediyo ana cewa busharan yesu ku to wannan shine tsarin kuma wannan ita ce gadar da aka gina domin a ja musulmi a sa ya rudda ya bar addinin shi mala ya ce wa ma huwa illa da'awatun ilal wasaniya ai da awan kiristanci ba da da'awa bace ta komai illa zuwa ga bautan gunki kun gano wannan domin cross suke bauta ma mala ya ce fin nasraniyatil muharrafa musamman irin wannan kiristanci na zamani wanda aka birkida shi allati ma anzalallahu biha min sultanin wanda da ɗai Allah maɗaukin sarki babu wani dalili da ya sauka wanda ya ba da izinin a iya bautan Allah a wannan tsari wa lahi isa alaihi salam shi kanshi annabi isa amincin Allah sabbata gare shi min ha bara hakika ya kubuta daga wannan abin da suke da'awa na cewa wai suna bin shi ne kuma shi ne allansu wannan ya tabbata cikin alkur'ani yake cewa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na zama ina mai shaida a kansu a lokacin da na kasance ina cikinsu amma falamma tawaffaita ne kunta antar ba alaihim lokacin da ko ka ɗauke ni ai kai ne da kanka Allah ka zama mai sa ido a kansu in tu'azzibahum fa innahum ibaduk in ka azabtar da su bayanka ne ina fatan mun gano wannan da kyau ni dai abin da suka yi ba ni na sa su ba ina fatan mun gano wannan da kyau saboda duk abin da suka faɗi sun ce mashi ilah sun ce mai abun bauta sun ce mashi ibnullah wai dan Allah ne Allah ya ce an ta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ka ce sai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq yo ai bai dace in faɗa abin ban da haƙƙi akan shi ba amma in kuntu qultuhu faqad alimta in sun ce na faɗi ai kai Allah ka sani domin ta'alaw ma fi nafsi wala a'law ma fi nafsik don ka san duk abin da na kudurce a rai ni ne ban san abin da kai ka tara na ilimin ka ba an anta allamul giyo Allah kai ne masanin abin da ke fake jawa kun gano wannan da kyau ku? to annabi Isa ya barranta karara da nassin don dangane da irin wannan fitsara da wannan katobara da mutanen suke aikatawa mala yace wa qad anfaqan nasara haƙiƙa kiristoci sun kashe kuma sun ciyar da amwalan ta'ila dukiyoyi masu ɗimbin yawa wa juhudan kabiran kuma ba ƙaramin ƙoƙari suka yi ba fi sabili ta haƙiƙi ahlamihim don su tabbatar da wannan ya nufin su fi tansirin alam wajen su mai da duniya gaba ɗaya an rikide an zan kiristoci umuman a jimillanci. wal musulmi na ala wajihil khusus kuma su mai da musulmi su ridda su rungumi botan cross in ka keɓe musulmin a zahiya guda. Mala ce walakin halahum sai dai al'amarin halin su waɗannan kiristoci tare da himmas da ƙoƙarinsu da mugun manufansu da ɗimbin dukiyoyin da suka narka cikin wannan tsari nasu kama ƙala Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah da kanshi ne ce innan na kafaru kun ga kakaran nan yunfiquna amwalahum suna kashe dukiyoyinsu masu ɗimbin yawa liyasuddu an sabilillah saboda su tare su kange su hana mutane shiga addinin Allah Allah ya ce fasayun fi ƙunaha da sannu za su ci da waɗannan dukiyoyi nasu sun matakonu alaihim hasaratan sannan ƙarshe wannan abin da suka yi zai zama musu babban asara ne sun mayu mayughlabun sannan kuma za a yi nasara a kansu wallazi na kafaru ila jahannama yuhsharun duk wanda ya kafirce ya ja da baya bar addinin Allah to ranar kiyama za a tara su ne a kada zuwa wutan nama. abin cewa nan yanzu suna ciyar da dukiya da shaidan alkur'ani cewa tun kafin zamanin annabi suna da wannan mishin a gabansu sannan kuma allah ya yi alkawarin cewa za su ta yi kuma ya ce fasayin fi da sannu za su ta yi to amma ƙarshe za su hasara ne kuma za a yi nasara a kansu to abun tsoron in ya zama sanda za su yi asaran ke kuma ba kyanan kuma sun yaudare kin ja da baya ko kuma jininki kuma ba jama'a kun gano wannan da kyau ko shi yasa wajibi ne mu faɗako kuma mu tsaye wajen faɗakar da ƴan uwanmu akan aita ka tsantsan dangane da wannan mugun shiri da waɗannan kakare suke wa musulunci da musulmi mala yace ce wa qad aqadu min ajal hazihi al-ghaya haqiqa waɗannan kiristoci da yahudawa sun shishirya wasu al'amura da matakai don cimma wannan manufa mu'tamaratin sun shirya tarurruka idda masu ɗimbin yawa iklimiyan akwai taruka da suke shiryawa na yanki-yanki a ce wannan taro na turai ne kadai wannan taro na middle east ne gabas ta tsakiya wannan na afirka ne bangare kaza wannan na bangare kaza asia gasan da za su yi nasu kuna gane wannan da kyau ku yanki-yanki wa alamiya sannan kuma akwai taro da ake shiryawa na duk duniya an yi wannan ne munzu karnin min zaman ilal an tun sama da karni daya na zamani da ya wuce kenan sama da shekara ɗari suna wannan aikin da wannan shiri akan musulmi na daga ciki hususan musamman musulmin najeriya sun ce musulmin najeriya suna cikin halin jahilci na ilimin zamani sannan suna cikin halin fagamniya da ɗimuwa na talauci to amma ana kiran sallah sai ga ɗan najeriya ba ɗan sanda a kan shi amma ya watsar da duk abin da yake ya tunkari masallaci wajibi a hana wannan hanyoyin hanawa ko dai a buɗe abubuwan da za ku zo za ku ji malam zai gaya man da sun bubbuɗe yanzu wanda ku shaidu ne a kai wasu kuma suna ba da goyon bayan su ɗari bisa ɗari wajen yaɗa wannan bushara na koma mabotan cross kuma gane wannan da kyau jama ko kuma in sun ƙi a bisa a karkashe su shine abin da ke faruwa a jos da wasu ɓangarori na duniya a yanzu kowa ya ji kuma kowa ya gani Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yake cewa tawafada ilaiha almunassiruna al'amiluna min kulli makanin hakika waɗanda suka kiristoci ne manya masu kawo agaji da tallafi ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan wannan mugun manufa sun tattaru sun je wannan tarurruka a kowane gari da kuma kowane yanki mala ya ce suna wannan ne litabadul 'ara saboda masanyar ra'ayoyi wane faɗi ga hanyar da suka bi suka riddadda da yawa daga cikin musulmi saboda haka kuma ku bi wannan hanyar mu ko mun buga mun yi mun yi amma hanyar mu haƙan mu bata cimma ruwa ba sai wani ya ce ai kuskure iri kaza kuka yi shine taron ƙara ma juna ilimi ayi masanyan dabaru isu isu sun shirya irin waɗannan tarukan wal muqtarihatin da kuma wasu bincike da neman shawarwari haula an jahil wasa'il wa ahammin nata'ij ta hanyar da za a bi a yi nasara kuma hanyoyi a yi isar da su saboda a gurɓata musulmi tsarinsu mahala ya ce wa rassamu li zalikal khutat ai sun fitar da wasu dabarbaru da wasu hanyoyi da za su bi wajen cimma wannan mugun manufa malam ya ce wa ul baramaj ul baramaj sun fitar da programs tsare-tsare masu yawan gaske fakanan min wasa ilihim to ku tsaya ku saurara da kyau ku ji malai ce yana daga cikin wannan tsare-tsaren da suka yi don cimma wancan muguwar manufa irsalul bu'af a tansiriya ila biladil alamil islami shine tuttura tawaga na masu yada bushara da wa'azin kiristanci a ƙasashe da duniyar musulunci kowace unguwa sai ki je ƙauyen ƙayau sai ga inyamar ya ji ya bude kemis sai ki ɗauka sana'an kemis ya je yi ƙungiyar kiristoci ne na wannan yankin ta tura shi yana sai da magani yana isar da bushara ta ƙarƙashin ƙasa domin sai ya sa ko da a ce bai mai da ku kafirai ba za ku ji sai an zare ma musulmi ruhun imanin shi an cire mai kunya an cire mai makarimul akhlaq ma'ana ko da bai zama kirista ba to duk wata alama da za ta bayyana cewa shi musulmi ne to sai an kawar da ita ina ba ta mun gano wannan da kyau lissafi da ƙididdiga ya tabbatar da cewa musulmin da ke sa niƙabi a ƙasan faransa ba su wuce mata 200 ba amma ku kalli rikicin da shugaban ƙasan ya tada akan cewa duk wacce ta sa ƙabi sai an kulle ta sai an ci ta taron euro kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ma'ana duk wani mazahir al-islami wannan sun tsaye tsayin daka ba sai dai ya bayyana ba amma ko a kasashen ku fa duk wani fitsara da duk wani shegantaka in kuka ce ba ku yadda ba sai a kira ku a ce yan ta'adda ne za a ɗauki mataki a kanku kuma da sunan malamai da sunan shugabanni da sunan sarakuna da wannan inuwar za a fake a yaƙi addini da masu addinin allah maɗaukin sarki ya sa mu dace Malam sai yake cewa wadda a wata ilan nasraniya za su ta kira ne mutane su bar abin da suke yi zuwa ga addinin kiristanci malam yake cewa min khilali tawzi'il matabu'at min al-kutub a irin wannan tsakanin abin da suke yi za kuma ai ta yada littattafai waɗanda suke ɗauke da wasu saƙonni mala yake cewa wannan sharat da kuma yada ta'arruf bin nasraniya wanda waɗannan abubuwan da ake yadawa suna ɗauke da wasu tsare-tsare na abin da yake da alaka da addinin kiristanci ne a wannan rubuce-rubucen jama'a ba ku ganin su ran lahadi ko ranar asabar sai gansu yan matansu da mazansu sun shigo unguwanni musamman irin magumanan muna ganin su sun dan zo da wasu yan jakukuna haka suna raba yan takaddu suna zuwa su yi wa'azi in an ganga kai mai ɗan hali ne sai a ce maka ai ga wannan kyauta kuma ka sai wannan suna raba bible a da a makarantun boko musamman makarantun boarding school kuna gane wannan za su bi hotels da abubuwan da suka shafi gidajen saukan baki a kai bible bible ɗaki ɗaki ana ajiya wannan diya daga cikin wasa'ilar tansiyar da suke yi har lahadin nan mai zuwa kuna zaune za ga sun shigo suna wannan wa'azozin sama da shekara 200 suka tsara su wannan aikin mala yake cewa tarjamatin lil injil da kuma fassarori iri-iri na littafin injila wa matsabu'atin litashkiki fil islam da kuma kai rubuce-rubuce da dama wanda suke ɗauke da jefa musulmi shakka akan musuluncin shi wal hujumi alaihi da kuma ɗauki a kan shi a daren addaran musulmi dangane da aƙidan shi wata shiwihi suratihi da kuma gurɓata suran shi a mamal alam a fuskan duniya gaba ɗaya a nuna cewa gemu wannan abubuwa ne biyun da bai dace ba ci gaba ne sa suturu irin na musulunci dogayen kaya ba wayewa ba ne sai dai musulun ya sa air shaid kayan arna kuna gano wannan da kyau ku da sauran shegantaku iri-iri sannan kuma duk wanda ya tsaye ya ce sai an koma ma addini nan da nan za su yi taron dangi a kan ya ce dan ta'adda ne sannan kuma duniyar musulmi ta karɓi wannan abin daga wajensu cewa dan ta'adda ne allah ya sa mu dace malai ce sun mattawajjahu aizan ila tansiri sannan kuma bayan wannan hanyar sai kuma su fuskanci hanyar yada addini kiristanci biturkin ta hanyoyin da mughaffala mutane ba su fahimce ta ba ma'ana a sakaye yadda mutum ba zai hasaso mai suke nufi ba wa asalib da kuma wasu take-take gaira mubashara wanda ba na kai tsaye ba wancan ai kai tsaye ne kirista ne zai tsaya gaban ki yana maki wa'azi yana daukan bible na fasarar hausa na fasarar turanci na fasarar larauci yana baki mun gano wannan kyau ko da yan rubuce-rubuce wannan kai tsaye kin san da wa kike magana to akwai kuma wasu hanyoyin su ko ba na zahiri ne ba a fili karara suke wannan abun ba malai ce wala Allah min akhtar hazil asalib ma kana abur tatbib yana daga cikin mafi hadarin hanyoyin da suka bi na zamar da musulmi a kan addinin su shine hanyar da suke bi a zamanance na abin da ya shafi ba da magani ku kalla al'amarin asibiti gaba ɗaya su yake musulman zare dai an ci su da yaki in mutum bai da hali ko ba lokacin da zai je asibitin shika kun ma ka je shikan hannun su wane ne hannunsu ne yanzu ana cewa musulmi bai da lafiya ina za ka yi shi wasasa ina fata mun gano wannan da kyau me yasa ga asibitin musulmi an kasa gyara shi an ɗauki asibiti an mika masarakuna su abin da ya dame su haye haye sa kan dawa ke dame su kun gano wannan da kyau ko sai ta yi Allah ya ƙara musu martaba ku kuma ku tsara abin da addini ne ya dame ku mana su sun yi nasa sun tsare tsab kuma ka ɗauki naka ka ƙara musu ko gano wannan da kyau ko ya aka arna suka zo baki a garinku suka kiyaye nasu ko kuma kun kasa kiyaye naku saboda rashin kan gado malai ce hanyar abin da ya shafi likitanci da ba da magani yanzu duk wani kemis in kinga kemis 300 to 280 nasu ne rikici na faruwa a gari sai ga red cross hatta duru wajen red cross hatta zuwa wajen ina kasashen musulmi kowa an firgita shi an tsorata shi wai taimaka ma addini wa yahudanci ne yanzu kuna zuwa wajen mai kuɗi kuka ce a taimaka fi su billa sai ce anya dai ba in yan ta'adda bane dai ko wai yana tsoron ya taimaka su ku ana ɗiba miliyoyi maƙudan kuɗi ana ba su a ko'ina su bayan ta'adda ba ne Allah shi kyauta mala ya ce wa taƙadimi ri'ayati sihiyya lil insan da kuma kafa jibiyoyi na kulawa da kuma tausayin 'yan adam da kulawa da abubuwa mala ya ce wa ƙadar sahama fi ta'athiri hazal uslub amilul haja ilal ilaji abin da ya taimaka ma wannan bukatun da mutane suke ciki na neman magani da waraka yana tarsasa su ya kai su hannun waɗannan mutanen ina ba ta mun gane wannan da kyau a haka ko dole ne ka bi abin da suke so kowane ne na rantse da Allah mutanen da ke kwanci a yanzu a wasasa marasa lafiya in akwai mutum 190 musulmi ne haka ne akwai masallaci a cikin wajen da za su yi sallah a birnin zazzau kuma gano wannan da kyau ku amma gefe ga coci na sun yi a wani ga sunan ɗubka ɗubka dole ko kin ƙi ko kun so sai sun bayyana wani abu ko da ko liƙawa ne a bango na nuna cewa su masu tausayi ne su masu kaza ne su masu kaza ne sannan lafiyanku na cikin haɗari a hannunsu to kuma bukata ke kai mutane wannan wajen ko ba bukata ba ce ba don komai ba sai don su sun tsaye sun kiyaye wajen suna da likitoci tabbatattu suna da masu aikin jinya tabbatattu kuma ƙwararru ku me yasa ba naku ba mu da likitoci musulmi ne da masu aikin jinya kowanne an sanya mashi kwaɗayi kuma ya raina malamin shi shi ya ƙosa ya samu kuɗi in malami ya miƙe na mai jawabi sai ce wannan ba gidaje ne su ko suna zama su zauna tsab su saurari mutanen su ji menene suke gaya masu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kasratin tishar al'aubi'a wal amrad alfattaka fil bi'atil islamiyya sannan matakinsu na biyu yawaita yada annoba da cututtuka a ƙasashe da yankin da musulmi suke kaka gida wannan yana daga cikin mataki na gaba su kawo magani kuma su yada muku cututtuka har wannan rigakafin da suke cewa suna muku ina fatan kun gano wannan da kyau wannan tsarin na cimma wancan manufa ne to amma cin da akwai maƙudan kuɗi a ciki shi kuma ɗan adam makwaɗaicin tsiya ne ku kasa magance kwaɗayinku wai an ka an biyo ki da magani a gida <laughs> Allah shi kiyaye amma kuma inda zazzabi zai kama ɗan zai mutu kuma kin je sai kin bulayin yankan kati kati ma sai kin biya anya mai hankali da tunani da hangen nesa ya kamata ya ce da walakin ehe mala ce hususan ma a mururin zamanin fiye nadratul atibba al musulmin musamman ma a irin waɗannan zamani da ba kasafai ake samun likitoci musulmi masu ɗimbin yawa ba bal fuqdanihim aslan fi ba'd bilad al-islamiyya kai a wasu garuruwan ma na musulmi ba likitocin ne ba su ne kwata kwata kin tsakani da Allah a duk matan nan wace ce likita tsakani da Allah a duk tarin matan da ke gabana nan wace ce likita a janan wace ce a gidansu akwai likita ƙanwanta ko yanta ko yatta ko uwarta wace ce a nan ko ɗaya babu mun gano nan to an samu ɗaya kaga abin da malaman da suke faɗi gaskiya ne babu ne kenan yanzu ita kenan ƙwaya ɗaya a ce mu kenan nan ita ɗaya ta isa ta kula da mu yanzu dai yayin mu yin san taso me suke su karanta in da je makarantar boko ta bata lokacin ta wajen tadi da samari rubuta ma samari text yarace hiracen samari karance karancen takardun soyayya wannan shine fa abin da yayin musulmi suke ayan arna suna cikin talauci amma ba sa wannan shegantakar tsayawa suke wurjin jinsi abin da ya kamata ana zuwa dai ta fita da kyar da pass ta uku da kirar ta biyu to dai fc za ta ɗauke ta pre nce ta je ta zama malamar makaranta tana fitowa sai a ba da karantar da hausa ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani course mai gwadi ba ya ku bane to sannan inda za a je ai karatu karatu na hakika to kuma na arnan ne za ku zo ku ci shi ma wani tarkon ne ba kina daddaga hancin hmm, Allah mun gode mu muna waje kaza ne eh zaki karatu mai kyau amma kuma zaki ci Allah shi kiyaye malai ce min tilkal asalibi aidan ya daga cikin waɗannan matakan da arna suke bi wajen sa musulmi su rudda kuma su yada boton cross at-tansir ala tariqat ta'lim shine mai da mutane kiristoci ko yada akidin kiristoci ko zare mutane kishin addini da zare masu kunyan musulunci da zare masu ɗabi'un musulunci ta hanyar buɗe makarantu na karantarwa mun gano wannan da kyau ko malai cewa zalika ma bi insha'il madaris za su yi wannan ta hanyar kakkafa makarantu wal da jami'o'i an nasraniya na kiristoci saraha karara yanzu ku je sambat ya can a wasasa nasu ne a lokacin na kasan nan mafi aksarin missionary schools na suwaye nasu ne gwamnati ta ansa ta biya su kaza gwamnatin ta kasa rikewa kuma yanzu a aji mafi yawancin private schools nan da ke garin nan kaɗai na suwaye duk wata makaranta da zaki ɗaga. mai kyau mai karantar da turanci mai kyau dama ba turanci ake za koyewa ba na suwa ne in ma musulmi ya kafa suwa ne ke karantarwa to jama mu gano wannan da kyau ku wannan yana daga cikin babban tarkon da suka kafa kuma gaskiya tarkon ya yi aiki mala yake cewa au bi fatihil madrasa zati sibgha ko kuma a bude makaranta amma kuma a yi mata wani irin fenti ma'ana a tara ta da cewa makaranta na neman kuɗi amma a ƙarƙashin ƙasa sigatin ta'alimi a kawai na karantarwa ne mun gano wannan da ke ko ba ta a ce tsantsan karantarwa ne fi zahir a bayyane wa kaidin nasraniyin fil amma kuma mugun manufa na kiristanci shi aka ɓoya ƙarƙashin ƙasa kuma shi yake yaɗawa mimma ja'ala fi aman min almuslimina yulqawna bi abna'ihim fi tilkal madaris sai ga da yawa ɗimbin mutane tagugu suna ɗiban 'ya'yansa suna zubawa a waɗancan makarantu na makircin kiristoci ragabatan fi ta'allumi lughatil ajnabiyya bukatan su shine su iya yare na turanci ina ba ta mun gane su iya faransanci su iya kaza su iya kaza aw mawaddan khasatan ukhra ko kuma su je su koyo na mawad wani ilimi na musamman za su koyi sciences ne da wayewa ne ne ko social sciences da sauransu don su kware su zama manyan mutane a ƙasa mahalli ya ce wala ta sal ba'ad zalika an hajjamil fursa wannan ba komi ya bada ba illa ya buɗe wata dama ne allati yamhuha almuslimuna lin nasara wanda musulmi da kansu ne mun gano wannan da kyau ko yumanna al muslim musulmi suka bare ta ga kiristoci hina ya hadunahum lokacin da suke miƙa masu falazati akbadihim mutum ya ɗauki kantin shi inda daga sokawa zai mutu sai mika makiyin shi fi sinna tufula a lokacin da yaro yake karami a shekarar shi al-murraha al-murahaqa lokacin da yaro yana ɗan karami tun yana noziri mun gano wannan za a ɗauka ba wata anti idan za ta yi tarbiyyar shi anti ko ba za ta yi tarbiyyar shi akan alkitabu wa sunna ba zahiri ma zagin wanda ya zo da alkitabu wa sunna take kun dauki yayan ku kun mika ma'arna. waɗannan manyan da ke abuja da kaduna kano da fatakot da ina da ina manyan da ke jagorancin ƙasar nan da sarakunan nan arna ke karantar da 'ya'yansu ka gaya manyan da 'ya'yan sun taso iyayen sun mutu sun zauna a wannan kujeran ku ce wai za su saurare ku bayan tun da ya taso arniya ke tarbiyyar shi har jami'a abokan shi arna ne za ga mashi ga ce wai kai musulunci wai kai kaza wai kai kaza ko bai zama arni a zahiri ba amma baɗi ne arni ne So gaba ɗaya kishin musulunci ba shi a ran shi Allah shi kyauta malai ce haisul faragul aqaliyu a lokacin da hankalin yaro gaba ɗaya ba komai a ciki walƙabiliyati littalaƙi sannan a lokacin yana da iya daman ya anshi duk abin da aka zira mashi ayyan kanal mulaki kowane ne zai mai shiftan abin da yake son ya mai shifta wa ayyan kanal mulaka kuma yaron zai iya ɗauka a wannan yanayin kodon wane ne kuma haka ne ko ba haka bane a tara maki yara in so kike su rika tafiya da baya da baya wallahi ba su tafiya da baya da baya ko mun fahimci wannan da ku ƴaƴan musulmi kun ɗiba saboda kwaɗayi kun tura ma arna kun ji waɗannan makarantun da aka bude to kun ji wasu daga cikin manufofinsu wa min asalibihim kazalik yana daga cikin kuma matakan da suke bi at-tansiri abri wasailil i'lam suna bin mataki kuma na kafafen yada labarai wa zalika min khilal al-iza'at suna bi ta hanyar rediyoyi al-muwajjaha lil alam al-islami wanda kai tsaye an bude su ne kawai kasashen musulunci ke kamawa yanzu misali BBC da sauransu kun san ba kan BBC a Ingila kun san ba kan VOA a America France International ba kama ta a waɗannan kasashe ko kun san haka sai anan to akwai wanda tashoshi musamman an kafa su ne kade saboda me saboda cimma wannan muguwar manufar Allah madaukin sarki ya kiyaye malaci izafatan ila dawafani albafi almura'i abar alqalawat alfada'iyya fi sanawat akhira ƙari ma da irin abubuwan da suka ƙaro na dawafan abubuwan za a ɗibi mutane suna yawa a mota suna nuna majigi wanda za a tara mutane a wannan ai wasu sun sani a ƙauyuka za a je kawai a buɗe majigi ana wani drama na kiristanci da wane da wane ne yanzu ga dramomi suna yi zai wala kalli najeriya fim har a gama ba ki ga harkan coci a ciki ba haka ne ko ba haka ba ne wannan yana daga cikin wasa wasailar tansiyar mutanen sai ce wallahi koyan turanci nike mai kyau nike kallon najeriya fim munafuka ce karya kike yi fadlan anis suhub musamman ma jaridu wal mujalla da mujalloli malai ce wannan sharatil masadara bi ada'il ha'ila da ya daya dan irin waɗannan takardu da suke yi adadi masu ɗimbin yawa haka an tara an waso an yi waye duk gashi na ci garuruwan musulmi kina ganin yanzu hanya kina zuwa kan gada kina ganin takardu guda talatin ke daga ido za ka ganin kiristoci sun kai su ne ishirin a ciki haka ne ko ba haka bane duk sun cika wannan duk hanyoyi ne na ilam na sanarwa ko ba komai dai kin dai gani kina shiga mota sai ar neme ki ya ce ayi addu'a yace ce Allah uba Allah da Allah ruhi mai tsarki haka ne ko ba haka bane an sanar da ke wannan Allah ya sauwaka kuma me ke sababa wannan kwadayi muddin da kwadayi akwai ne malai cewa hazil wasa'il ilamiya kun ga wannan hanyoyin kafafen yada labarai almura'iya wanda suke na nuna hoto wal masmu'a wanda kuma za a iya ji wal maqru'a wanda za a karanta kulluha tashtariku fi daf'i ajlatit tansir sun taimaka wajen iza da awon mai da mutane zuwa ga boton cross cikin sauri min khilali masail al-idda amma ga hanyoyin da suka bi na farko Addu'a wata ila nasraniyya bi izhari mazayaha muhuma suna nuna cewa fifiko da ɗaukakan addinin kiristanci na ƙarara kan rahmatu wa shafakati bi alam ajma' wai su ne addinin cigaba su ne addinin jin tausayin mutane da agaji da sauransu yanzu misali america ta je ta gama ruwan bama ba ya inge a afghanistan ko kuma red cross ta je taimaka masu sai a ce kai ku tafi ba masu ai yan uwanku ne suka kona mana gidaje suka kashe mana mutane suka raunata mu kun kuma zo kuna ba mu magani kuna ba mu kaza ku ce su daina kashe mu mana sun yi haka a iraki suna yi a filistin suna nan suna yi a kashmir yanzu a ina ina ina min ne ke wannan abin ku ce masu bari mana jama kuna gano wannan su ya zo su kawo maku hari su kona garinku su raunata na raunatawa kuma sai a nuna ga sunan sun kawo Wa yau Allah suna taimakawa da abinci suna taimakawa da magunguna suna ta gigina mutane tantoci sai ce bayan Allah masu taimako masu taimako masu taimako su ne ba suka haifar da tsiyar kun gano wannan da kyau ku ku kalli kasan haiti da yake kasan kiristoci ne da bala'in girgizan kasa ya faru da kasan zuwa fa yake aka tara kuɗi dubban nan da suka yaka biya su amma ku kalli yadda america ke lugudan bama-bamai akan mutane ba su ci ba ba su sha ba wannan ba laifi ba ne saboda su musulmi ne kuma an shaida cewa kasan haiti na daga kasan da banna da sabon allah ya fi ko ina bayyana su da kan suka faɗi suka ce duk wani laifi da kika taba jin labarin shi a haiti to bai kai maka ruhi ba ma kasan duk wani laifi da ga sani to dama dan tsafi kisan kai zina luwaɗi madugo wannan wannan ba laifi ba ne ake mamaki Allah shi kiyaye mala yake cewa na biyu ilqa'u shubahat alal muslimina jefa musulmi shubuha fi aqidatihim na aqidas na musulunci wa sha'airihim da kuma shigansu da takinsu da komi na musulunci wa alaqatihim addiniya da kuma alaƙoƙinsu na addini yanzu a ƙasar nan gaba ɗaya kiristoci waɗannan masu interfet sun gama sa cewa ahalus sunna su ne matsalansu ahalus sunna musamman salafiya wajibi ne sarakuna da gwamnoni da waye su ki waɗannan mutanen ba don komai masau saboda suna da yaƙinin mu ba za mu taɓa biye masu ba har abada amma sun ce duk sauran ƙungiyoyi masu biyayya ne saboda da su ake tarurrukan kun gano wannan da kyau ko mu an ce ina to mu da muka zo muka ce ƙarya suke jama'a yanzu an jima ma masu su sallallan su ai ba zai yi ba dole su ce za su ɗauki mataki ko mataki ko sun makara na gaba mala ya ce nasharul urri shine yada tsaraici Walhala da waɗannan abubuwa na iskanci yanzu wannan fashirin mata ya fito da mini skirt mini jeans mace ta sa wandon maza ɗame ta fitar da jikinta a waje duk wannan fashiri ne daga cikin shirye-shiryen da suka yi lokacin da muka ce su bari ƙungiyar kiristoci ta ƙasa ba kiran sarakuna ta yi ta ce lalle a ɗauki mataki a kanmu nan da nan gwamnoni suka kama tarurka sss da 'yan sanda duk gaba ɗaya ƙasan ba rikicewa ta yi domin mun ɗago ɗaya daga cikin abin da suke samun dama na ƙoƙarin ɓatar da musulmi mun ce lalle a hana ko mun gano wannan da kyau ku ka yakan musulminmu ne suka yaƙe mu tun daga wanda ya kawo takarda har na sama to musulmi ne ba ar ne ko ɗaya amma ar nan ne suka izo su sau dama su suka yi tarbiyyansu allah shi kyauta sannan wata hayiji shahawati da kuma motsa sha'awoyi بغية الوصول إلى al المشاهدين وهدم mashahidina wa hadami da kuma irin wannan fina-finai da ake kawa da zai matso sha'awar mutum ta tsakankanin abin da mutum zai iya gani fina-finan batsa karara za su yi wannan duk shirye-shirye ne na yada wannan ta yadda za a rusa akhlaquhum ɗabi'un musulmi wa dakke fatihim ay ragargaza kamewan da musulunci ya sa su wa zihabi haya'ihim da kawar musu da kunya irin ta addinin musulunci shine bayan da nayi yan yanzu ga wadin yarinya ta je makaranta eh, ita yanzu ta samu yanci ne arna suna fitowa waje suna wanka tsarara ita ma za ta fito waje sai cewa ai duk mata ne yan uwanmu ita ma sai ta fito kofar ɗakin ta tana wanka tsarara iskanci iri-iri ta fito da kaya da shiga na banza na wofi sakamakon barin arna a cikinku kuma gano wannan da kyau wannan ya zama wajibi mutane su san irin wannan abubuwan da ke faruwa a cikinsu malai ce wata hawila ha'ula ilmin hali'ina ila ubbadi shahawat sannan waɗannan almunhalina wanda suke ƙoƙarin su tuba tufafin su su lalata kowa na gani suna motsa sha'awar waɗancan musulmi su raga gani sai su koma ba abin da ke kansu illa bautan sha'awa wa tullabil muta'in rahisa sannan kuma su samu ai su kawai suna son samu jin daɗi ne na morewa cikin sauƙi kawai ga matan banza na. Hisa ɗa yaro musulmi na ƙwanƙwasa arniya kawai sai ta yadda wannan duk tsare-tsaren da ake nuna musu kenan ba matsala ba matsala fa ba ba'da zalika da'awatum ila ayi shay'in to ta nan ne sai a samu daman kiran su kan komi hatta law kana ila ridda ko zuwa ga ridda ne yanzu shirye-shiryen da aka yi ana cewa za a yi siyasa sai a turo matan arna ko nan kuna cewa ga tsarin da za a yi ku gaba daya cin da jarrababbu ne sai arna sai su dafe su shikenan 'yan matan ko makwaleta ne su kuma sai a turo samari musulmi da ƙananan motoci su dafe su shi suwa suka rage malamai da sauran ku iyayensu masu hijabi to ko kuma abin da kuka jefa sai a danne me za ku yi Allah shi kiyaye wal kufr billahi wal iyaz billah malai ce wa zalika ba'da an khabbat hazwatul iman duk wannan zai faru ne bayan an rushe jazwatul iman asalin tushen imani fil qulubi a cikin zuciya wanhari hajizal waza'i addini fin nufus duk wani abin da yake da karsashi na yada addini a cikin zuci sai an ba an tuge shi kun gano wannan da ke ko ba je na fara muku magana ba za ku yi mamaki yanzu an samu da yawa yawan musulmi suke mu kiristoci wannan aikin ba sani ba shi yasa wannan interfaith din za a ɗauko musulmi ne babban shehi a yana da ƙananan ɗalibai a ƙasa shi za a ba shi aiki abin da ake so a fakaice shi ma shashashen bai fahimta ba to shi ma ka zai zo dauki kananan shi na kasa da shi shashashe yan uwan shi su ma sai ba su wannan aikin kan ku farga shi kenan an gama gargaza ku al'amarin addinin kiristanci ya shiga ko ina yanzu misali ke da kanki kina taimaka ma kiristoci a gidan kowa yanzu irin yan kananan yara da ake haihuwa irin rigan da ake samu su gobe suna akwai kaya irin naki kaya irin naki da ke sa zani da riga da sauransu a sa akwai ba kayan arna kuke sa musu ba wannan dai yana daga cikin wasailin tansir jama'a so nake mu karkara karatun ne yasa nake kan tashi da sauri ba da haka ba da tsaya za mu yi karatun bidikka ku ji kafin ki tashi nan wajen sai kin ji anya ko ke kuwa baki daga cikin waɗannan abubuwa nan da nake gaya muku wannan bashin da suke ta raba muku zaki kai kaza na farko bashi da ruwa ne ranar kiyama tun a kabarin ki bala'in da zaki fuskanta shine kogin jini za sa ki ana maki azaba shin da wannan sana'o'in duka na san su bashi da ruwa ne an zo an mana bayani tsaf daga tushen masu abin sannan kuma ranar kiyama la ya komo na illa kama ya koma ladi ya ta takhabbato shaitanu min almas sannan kuma kin ce makama rusa addinin da annabi ya zo da shi ke kanki to yar adawa ne da gidan annabta da kwaɗayi kina neman kuɗi Allah shi kyauta mala ce wa hunaka risail al-ukhra litansir mala ce akwai wasu sakonnin ma wanda suke yadawa saboda mai da musulmi kafirai yadruku hannadhur bi basiratin fi ahwal alam islami duk mutumin da yake da basira zai ga gano waɗannan abubuwan da suke faruwa a tsakankanin duniyar musulunci na taruku haktisaran malai ce mun basu ne saboda kawai ana takaitawa ne ko ni kai na so nake mu takaita yau dai mu karkare wannan karatun kawai kun gano wannan da ke ku malai ce muna barin su ne saboda takaitawa idhal maqsudu ha huna at-tanbih lal hasar bukatun ma'anan shine mu fadakar ba wai komai sai mun kawo ba wa illa ma la yace fal amru kama qala Allahu azza wa jalla to ai al'amarin kamar yadda Allah ne yace wa yamkuruna wa yamkurullah suna bakirci sai dai ma fa Allah yana warware makircin nasu ne ba dan haka ba to wallahi tallahi da yanzu matsalan ya wuce haka suna makircin ma Allah warwarewa ba kenan kisa yanzu kina zuwa sunayenmu ne a tsawon farko yanzu duk security meeting da za a yi a duk duniya har kasan arna sai an kawo mu a ciki saboda mun ki yadda mu bari a batar da mutanenmu wannan kawai shine dalili mun yi laifi ba mai laifi ba to da sunanmu mun faɗa ba mu faɗi ba da sunanmu ba ku mamaki shari'a da muka yi da gwamnatin jihar kaduna ba kawai fa hasashe ne fa arna suka yi ce to a sawa ne iga na goma musulmin da ke sama su da yake dolaye ne kawai shi gane sai suka ce a sa su kuma sun ɗauke mu da ƙiƙai ne kawai suka ce a je a kai mu sai da suka je suka ga irin shirin da aka yi sai suka gane kai za a ji kunya ba dan mai gida ce a basu sai an je lahira ba wallahi tallahi sai sun kunyata amma so muke su kunyata a lahira kuma wallahi mun shirin kunyatar a lahira ina ba ta mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye mala ya ce khairul makirin Allah gwani ne wajen warware makircin makirai kama kala subhana kama yadda Allah ne ce yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim manufansu shine su bishe hasken Allah da bakunan su waya ballahu illa an yutimma nura amma Allah ya dage san bai yadda ba sai ya ci hasken shi walau karihal ko da kafirai sun hau kujerar naki hasken Allah sai ta cika san su da kin ba dan da Allah ya dauki wannan gabaran ba Allah kaɗai san bannan da za su mala ce tilka maka'id wannan ka'i makircin nasu mun gane wannan da kyau ko almunassiri na wannan abubuwan da suke yi wa haza makaruhum li idlalil muslimin wannan makirci ne domin batar da musulmi fama wajibul musulmi na tijahi zalika to me zama wajibi akan musulmi su fuskanci waɗannan abubuwan jama'a wannan bayan da malai kenan bayan da ya gama kawo mana wannan abu a gurguje sai ke cewa tilka makayidul munassirina wannan shine ka'idoji makirci na waɗannan da ke kokarin mai da musulmi kiristoci to yanzu menene shirin da musulmi za su yi zama wajibi a kansu na tunkarar wannan shigantakun nasu wa kaifa ya kuna tasaddi litilkal ah, hajamat irin wannan taron dangi da arna suka yi musulmi suka rubto mu to wani irin shiri za mu a sarsara ma a shasha menene ala ce alsharsa wanda ga na a alal islami wal musulmin bala'in ya yayyafo kamar ke ci an yarfa abu sai ka rasa ma ina da ina ne ya dara ko ina ya dara yanzu a ta wajen gyaran gashin nan yana daga cikin makircin su ko musulmi ba ku iya budewa ba abin da za ku iya yi karancin abin da za ki iya gani kina shiga wajen sai kin ga wasailat tansir shine sai kin ga abu ko kuma wata aya an rubuta da dai sauransu dole sai kin ga wannan ko kuma ki ga hotunan tsareci dole sai kin gani malai ce la shakka annal mas'uliyya babu ko shakka ba nauyin da ke kan musulmi kabiratun babba ne wa mushtarika kuma sai an hada karfi an hada gwiwa bainal musulmi na tsakanin musulmi gaba a afradan wa jama'at ɗaya ɗakunsu da kuma jama'ansu gaba ɗaya wajen tunkarin wannan bala'in hukumat a samu hukumomi wa shu'uban da kuma irin ƙungiyoyi na unguwa da sauransu yan jama'a irin ƙungiyoyi ma da ake kafa unguwanni so ba ruwansu da wannan fa hasali ma a dawa suke da da'awan da muke irin namu a amama hazar zahafi almasmu a tsayayen da za a ma irin wannan mugun abu da suka taso ma musulmi mai cike da guba allazi hadifu kulla fardin min da hazil ummatil muslima wanda target din shine kowane mutum daya daga cikin al'umman musulmi kabiran kana aw sagiran karami ne ko babba zakaran aw unfa namiji ne ko mace wa hasbunallahu wa ni'mal wakil to abin da aiki ne babba sai dai Allah ya isa mana madalla da Allah ya zama abin dogara ina fatan mun gano wannan da kyau yan jama'a lokacin da aka zo aka shirya aka ce wai za a yi rijan sai a nan tunanin wanda suke adawa da mu tunani ne fa ko kuna ganin tunaninsu ne wallahi tunanin kakare ne cewa ya za a bari a yi a masallaci masallaci ya amfana sannan musulmi za su rika zuwa ɗiban ruwa a wajen taro da yawa kenan za a waye gari abin da ake a masallacin an yada abin to kawai sai suka ingizo waɗancan dolayen su kuma ba su fahimci me ake yi ba sai suka zo suka yi rawa da bazan arna ba irin yadda mu an karar da su ba suka ce ina sai daga baya suka gane cewa ingiza mai kantu aka yi masu to kuma lokacin aikin gama ya gama ko gane wannan da kyau ku wani ce wallahi talla da kwana muka yi taro wani ya ce kaza mun je waje kaza mun yi taro da su wani wallahi dima farga ba lokacin kan maawaye a waye su ke kai kansu na cikin tukunya Allah shi kyauta ya ce wa yumkinu na alkawala fi ma a ada'uhu ala ijimal? ijmal ya ce to zai iya yiwuwa abin da ya wajibi a kanmu dai a dunkule dai a gurguje ma'a taslimi bi anna لكل حال وواقع ما يناسبه من الإجراءات والتدا... والتدابير الشرعية ما يلي أكون إرن ينهي دا متين سامو كنشي أكون إرن حالي دا متين سامو كنشي دا كوش إرن داما دا متين يسامو تو أكوي أبن دا زي إيبادة قدو موا أشري أنشي واندا زا تم كي وانشا موغور منفان نفر كوما ma da ya ce ta'asil aqidatul islamiyya fi nufusul muslimina kokarin karantar da aqida a cikin zukatan musulmi min hilalal manahijit ta'alim a bisa irin wannan manhaja syllabus na karantarwa da za a yi wal baramij tarbiyya da programs na tarbiyya da za a rika shishiryawa bi sifatil am wanda za a gayyaci mutane gaba daya dan ka karantar da su wannan ma at tarkiz ala tarsih ala tarsih khafi qulubin nashi'a ai kokarin yara da ke tasowa a dafa masa aqida khasatan fil madaris ودور التعليم ودور التعليم الرسمية والأهلية da irin garu abinda makarantu za a yi na boko wanda suke a bisa tsari na zamani da kuma irin makarantu na tsangaya da irin waɗannan darussan da ake da a tara mutane gaba ɗaya lalle a sa littafin aƙida a tabbatar da musulmi akan wannan shi yasa duk wani gaban karatu da muke karantarwa za ga akwai aƙida a cikin shi ina ba ta mun gane wannan da kyau na biyu basil wa'i addini as-sahih fi eh, tabaqatil ummar aljami'a malai ke cewa yada shiga taitayi da wayewa fi tabaqatil umma ga kowane jil ma'ana yanki yanki na samari ne yan mata ne tsofaffi ne kaza kaza kaza jami'an gaba ɗayan su wa nufusu bil ghaira ala din da kuma cika zukatan musulmi da kishi wa hurmatihi wa wa muqaddasatihi a nuna musu alfarman kishin musulunci a nuna musu tsarkin kishin musulunci da abin da yake tattare da shi wajibi ne a wannan shi yasa duk abin da zamu in sule biyar za a yi sai mu ce kowa ya kawo kuɗi za mu iya idan ki gane cewa da ke ake yi ba haka suke ba karamin yaro sai ya kai bai baiko amma na waje ya ce kai muna kaza kaza kaza kaza ita ma da awon kiristanci ya shige ta na uku ya ce attakidu ala da allati min ha a min had tajo a tansiriya ko mala yake cewa wajibi ne a toshe duk wata kafa da za a samu kullowar wannan kafa min aflam na fima fimafimai ne wane shara da abubuwan da suke yada na takardu wa mujalla da mujalloli wa gaira da makamantinsu bai adami samahi lahabi dukul kar a ba da dama ruwan musulmi wa ma'aqibati kulli man yukhalifu zalika bil ubatar radi'a sannan a yi amfani da uqubobi masu tsanani ga duk wanda ya shigo da wani mujalla ko wani fim irin nasu a garuruwan musulmi abin takaici kallon musulmin abin da suke yi na hudu ya ce tafsirun nasi wa tawiyyatuhum bi mukhatarat tansir wa asali bil munassirina wa tara'iqihim duk wasu hanyoyi da suke bi wajen irin wannan banda nasu a zonar da musulmi a fadakar da su yawa ba shine wannan muke yi ba amma kun ji masu garin sun ce kuma mu bari wajibi ne a wannan yanzu ɗaya daga cikin mu ne muka sauke ko da ko mutuwa za mu yi ce lil hadar minha saboda a tsoratar da mutane akan wannan wata jannibul wuqu'i min shibakiha da kuma tsotar da mutane kasa su fada tarkonsu wal hitimamu bi jami'il jawanibil asasiya fi hayatin insan al muslim kuma kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwar musulmi a sa ido kan shi wa minha ha aljanibin sihhi musamman ma al'amarin lafiya wata alimi da kuma karantarwa ala wajen khusus a keɓe waɗannan iz dallatul ahadaf annahuma akhtar ne wannan su ne mafi sharrin abin da waɗannan miyagun suka bi min khilalihima an-nasrani nas ta hanyar da kiristoci suke bi suke isar da sakon zuwa ga zakatan musulmi wa da kuma hankulan su ajibi ne abin ya shafi lafiya abinda ya shafi karantarwa musulmi su yi tsayin daka su toshe wannan kafan kakkafiri ya bullo ya shigo wannan wajen haramun ne ma fa a bar arni na kanta da ya'yan musulmi me zai gaya musu na shida mala yace an yi tamassaka kullu muslim fi ayyi makanin ala wajhil ard sannan wajibi ne kowane musulmi a ko ina yake ya riko bi dinihi da addinin shi wa qidati da aqidan shi mahama kanat zuhur zuruf wal ahwal ko mun halin da ya shiga wa ya yace wa an yuqima sha'air al islam fi nafsihi ya tabbatar da kishin musulunci da duk wani abin da yake da alaka da musulunci a cikin ran shi mala ya ce wa minta ta yi da kuma duk abin da yake na kulawa a hannun shi da kudurati uh, gwargwadon ikon shi wasu atihi da kuma ikon da zai samu wa an ya kuna ahala baitihi kuma iyalan gidan su zamanto ta hassinan zatiyan a tsare masu tunaninsu da komi nasu mati, kulle gazuwin diddihim da su iya tunkarin kowane irin yaƙi da ake don a rusa su ya stadifa aqidatuhum wanda a shi shine target wa ahlaquhum da kuma ɗabi'unsu ina ba ta mun gano wannan da kyau wajibi ne musulmi san wannan yanzu kalli irin wannan bayanin da malai yake bai kamata a karanta shi a gurguje ba daki daki ya kamata a yi shi a yi sharhi yadda ya kamata Allah shi kiyaye malai ce na bakwai alhazarun min kibali kulli fardin wa usra mina safari a ila kuffar wajibi ne kowace jama'a da kowane mutum ɗaya ya kiyaye zuwa garuruwan kafirai illa li sharida sai da inda matukan bukata ne yanzu musulmi ko sa ya samu dama je ingila ko america mun gano wannan sabis ne mutum zai so zuwa sai ce shi so yake jiwo kasan arna kai yi ka fahimtar da mutum yake fahimta wai shi kasan arna yake son ya ci. malaci ka ilaji kamar rashin lafiyan da ba makawa ko ba ku kafa asibitocin ba sai an je can aw ilmin daruri ko wani ilimi da ya zama lalura la yujadu fi ko la yujadu fi islamiyya wanda ba a samun irin wannan sai a garuruwan su ruwan musulmi babu sai an je can ma listi idal li daf'i shabahat ashubahat wal fitna fi din al muwajiha lil muslimin da kowane irin fitina da kowane irin shubuha sai an tattale ta ma kafin aje sai an kintsa kintsi na gaske kuma ba ma kowa za a tura ba domin kwa tura zai nemo ilimi zo muku domin ilimin da za su batar da ku na takwas mala ya ce tanshidu a takaful al-ijtima'i haɗa taron dangi na kawo gudunmawa da agaji bainal musulmi na tsakanin musulmi wata awon bainahum da taimakekenin juna tsakanin tsakaninsu fayora'il a al'asari ya'o hukuk fukara a kwadaitar da masu arziki kulawa da haƙoƙin talakawa wa yusdu aydiyahum bil khairat su yada alkhairi a ko'ina wal mashari'il annafi'a lis sadd hajatil musulmin duk wani abun da musulmi zai nema a yi kokarin taimaka mai saboda a toshe bukatan shi hatta la tamtadda ilaihim aidin nasara domin kada kiristoci su iya damƙe su almulawwafa su isa cakuɗa masa al'amari ta hanyar biya masu bukata wa faƙatihim da toshe masu talaucin ba shi abin da ya faru ba yanzu har na sun turo kuɗi daga coci an gama ƙungiyoyi an ɗibo mutanensu su sun zo suna bin ku gida gida suna sa ku tarurruka wawaye suna taruwa suna cutar da al'ummar musulmi wa na ba da kuɗi ta sana'a haka za ki mutu da talauci billahi lasi ba taimaka makaman bata ba ba taimaka makaman riba ba haka za ki mutu kullum da zani ɗi za ki ta yawo ba natsuwa Allah shi kiyaye wa hitaman mala ce daga ƙarshe nas'alullah al-karima muna roƙon Allah madaukin sarki bi asma'il husna da sunayen shi kyawawa sifati ula da sifofin shi madaukaka an ya jama'a shamlal muslimin ya hada kan musulmi ya hada karfin soje guda wa an yu'allifa baina qulubi mi hada zakatan su wa yasliha zata bainahum kinsa tsakanin su wa yahdihim subul salam Allah ya shirar da su hanyar tsira wa an yahmiyahum min makaidil a'da Allah ya kare musulmi daga makircin makiya wa ya'idhahum min shururihim ya kare su daga sharrorin su wa jannibi al-fawahish wal fitan Allah ya nisatar musu da alfasha da fitinoni. ma zahara min hawa ma batan wanda ta bayyana da wanda ta ɓoyo innahu arhamar rahimin Allah madaukin sarki shine mai jin kan mafi jin kan masu jin kai Allahumma man arada al-islam wal muslimina bisu'in fa ashghilhu bi nafsihi ya Allah duk wanda yake nufin musulunci da musulmi da kaidi Allah ka shagaltar da shi kanshi e kanshi wardud kaidahu fi naharihi Allah ka mai da makircin shi a kanshi warde alaihi da'irata sau Allah ka sanya da'ira mummuna da kewaye shi rasa yadda zai yi. innaka ala kulli shay'in qadir Allah kai mai iko ne kan kone subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai suka ce lajnatu da'ima lil buhus al ilmiyyati wal ifta wannan kwamiti na duniya ita ta fitar da wannan mataimakin shugaban kwamiti na'ibur ra'is shine abdulaziz bin abdullah bin muhammad ali sheikh ya sa hannu akan wannan fatawan da shi aka fitar da ita ra'is shugaban kwamitin shine abdulaziz bin abdullahi bin baz mun gano wannan da kyau ko yan kwamiti manya waɗanda suka jagoranci fitar da wannan fatawa akwai abdullahi bin abdulrahman bin adiyan da bakar bin abdullahi abu zaid da salih bin fauzan al-fauzan waɗannan manya-manyan hamshakan malaman duniya ne na musulunci da sun haɗu wajen fitar da wannan fatawa ina fatan mun gane wannan da kyau to jama'a ku kalli waɗannan abubuwan da aka faɗi waye bai shiga cikin nan ba talauci ya sake kuma kina taimaka ma arna talauci mun gane wannan da kyau karantar da ku kun mika ma arna al'amarin lafiyan kun mika ma'arna sannan ku taimaka ma addinin ku ta hanyar aikin taro aikin gayya gaba daya kowanne ji take ta ba za ta iya ba kuma daga cikin kuma ana samun wakilan arnan a cikin ku koyo ko ba ku sani ba ita ma ba ta san cewa ana amfani da ita ne wajen wannan ba kila malamin ta yana hada da irin waɗancan miyagun masu interfaith din ya zuba masu wannan goban iku iku kuma sai a yada goban a cikin ku duk abin da ya taso na musulunci sai ga kun kasa yi karamin abu jama'a sai ga kun kasa yi karamin abu kuma kuna da yawan da za ku yi sai gaba za ku iya yi shi ne wale ce wajibi ne sai an yi wannan sannan ta telebishin da ke gidanki ana kamo tashoshi ko wani aiki na arna ko na fitsara ko na ki kashe kada kada ki hana duk wani abin da zai bata tarbiyya cire kunya ya cire kaza gaba ɗaya ki hana gidanki duk wani abin da zai taso wanda zai taimaka ma wannan ki hana ki kyamatar da ƴaƴanki waɗannan abubuwan gaba ɗaya duk wani makarantu da arna suka kafa ku daina kai ƴaƴanku wannan da wani dalili ne musulmi ba za su yi makarantar ba amma duk wani abin da za a samu kuɗi nan da nan musulmi suna wajen makaranta ya fi komi hanyar samo kuɗi na musamman ku duba gani gidajen haya ne kawai musulmi ke wannan an ra zauna a shekara su karatu su watsa su ba su kuɗi su kashe don me ba kafa makarantun naku na kanku ba musulmi ba za su yi wannan ba kun gano wannan da kyau ku muna da kudin bala'in da ba abin da ba za mu iya yi ba cewa muna gano wannan yau aka kafa sashin ginin makarantar za a iya zuwa makarantu na boko kaman barewa kaman ina kaman ina kaman ina a samu yara musulmi masu kwazo wanda suke shekaran karshe suna gama a kwashe sa kai su kasashen musulmi zai siyo karatu kafin gama gina makarantar kwararrun malamai sun dawo an gano wannan da kyau ku sa karanta ɗin muna da wannan kuɗin ma ba za mu yi ba sai ga mutum ɗaya musulmi ne takara ta zo zai yi siyasa ya ɗibo biliyan biyar ya ba wani kyauta ya takara ko kuma shi ya kashe a banza abin da zai gina addinin shi ba zai iya ba yanzu ga rochas nan rochas foundation hannun zariya an zo an gina ta rochas ina ahmad foundation tana ina sai a ci hadda islamiyya ma an gina muku islamiyan ba za a yi ta ne a bisa tsarin da za a karantar da kafirci ba wajibi ne jama'a mu natsu Allah madaukin sarki yasa za mu samu lokaci na musamman da wannan gaba na karshe za mu zo mu mai bayani mu karanta shi mu fara da bayanai a ba shi haƙƙin shi na karatu yadda ya kamata amma wannan muna yi a gurguje ne domin yau muke son mu sauke wannan littafin Allah madaukin sarki yasa abin da muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuma muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum